kafin mu je kai tsaye ga gabatar da tutorial din muna buƙatar da a taba alamar subscribe kamar yadda ya nuno a ƙasar nan sannan a taba ƙararrawa domin samun dukkan tutorial din mu a kowane lokaci assalamu alaikum wa rahmatullah jama'a barkanmu da kasancewa da arewaci a daidai wannan lokaci a yau insha Allah za mu yi bayani kamar yadda muka yi alƙawarin cewa za mu maimaita ko kuma za mu yi bayani a takaice ko kuma za mu yi bidiyo a takaice akan canjin da aka samu a cikin andromo website ah, kamar wanda yadda ya kasance wanda suke tattare da mu ko kuma wanda suke tare da mu a sauran tutorial din da muka yi na koyon yadda ake hada application ba mamaki in mutum ya ziyarci site din ya ga ya canja launi ko kuma ya canja kama kamar yadda muka yi tutorial din an samu sabani kamar yadda ya gani ko kuma yadda yake gani so yau insha Allah za mu yi bayani a takaice ko kuma za mu yi main abubuwan da ya kamata mutum ya fahimta dangane da wannan canjin da aka samu ah, so maganar gaskiya shine a ah, wannan canjin ah, da aka yi na an duro mu an samu ci gaba na farko kenan sannan sun dan sauƙaƙa wa mutane wani aikin sannan kuma za a iya canta wani fuskan an dan ƙara wahalar abin ta yadda da za ka iya yin amfani da video stop yanzu kuma dole wake da za ka iya amfani da mobile view wato za ka iya yin amfani da size na wayanka ba tare da ka yi zoomin ba yanzu kuma dole sai ka yi amfani da video stop a cikin website din wato dole sai ka yi amfani da ah, hannu wajen yin zoomin domin ka gane abubuwan da suke gudana a cikin website din so yanzu bari mu je mu kai tsaye ga hada application guda daya ah, ah, sai ya zama kamar shine zai zama dauri ko kuma mahadin wancan tutorial din da muka yi da dama canjin ba wani canji ne na a zuwa a gani ba ga wanda ya kasance suna tare da mu a wa'ancan tutorial din namu to insha Allah wannan abun ko da ya wannan bidiyon suka gani zai wadatar da su su kuma fahimci yadda za su ci gaba da yin tutorial ko kuma su ci gaba da yin hada application a cikin shi Andromo so da farko in ka bude andromo din ya fito zai bude ma kamar haka tunda sun canja tsarinsa so daga saman nan nan ga shi create new project sai ka taba shi wanda shine zai baka damar da zaka shigar da sunan application din da zaka kera kirkira kamar yadda ya fito min a nan wajen so daga nan bari rubuta sunan eh, application din tunda dai eh, misali eh, mun ci za mu yi shi a takaice ne so bari kawai mu je mu yi shi a takaice bari mu bari kawai mu ce bari mu ce arewa bari mu bar shi haka so sai mu taba in ya nuna in sunan yayi daidai da yadda suke so zai nuna wannan gudun da ya fito anan sai ka taba create wanda shine zai baka damar da zaka kirkiri eh, zaka hada wato application din kenan so kun ga yanzu daga nan eh, ya sha bamban da shi wancan eh, wato biyu ko kuma fuskar wayar da take budewa na da da muka yi tutorial akai so saukin da aka samu shine daga nan saman nan akwai nan kenan akwai activities sannan na akwai design na akwai dashboard na akwai setting na akwai monetization na akwai services na akwai build uh, wanda da za ku ga gaba ɗaya tsarukan abun ba haka suke ba wanda kusan zan ce na can a kwance suke ko kuma a tsaye suke so yanzu bari mu eh, yi bayanin a takaice ko kuma ga wanda suke tare da mu suna taba wani activities in dama sun san meye activities yake nufi wato activities shine wajen da zai baka damar da zaka zabi kalan application din da ka haɗa wato kalar abin da zaka sa a cikin application din eh, idan kun fahimce ni zai zama cewa eh, wato daga nan wajen zaka zaɓi abin da zaka yi wato misali application din da zaka haɗa na me na waka ne na rubutu ne ko na wani chatting ne ko na makamancin haka so in ka taba activities daga nan akwai alaman kiɗa wanda shine yake nuna cewa in ka taɓa wannan to yana nuna cewa application inda da za ka haɗa na sautuka ne ko kuma na wasu karatu ne ko na a makamancin haka sai kuma wannan custom page kamar yadda yake a nan wajen wanda shi kuma in ka taɓa shi wannan ka taba yi shine ke ne cewa application da zaka yi na rubutu ne wannan custom page din akwai bayani akan sa bari yanzu mu je mu mu yi briefly na wa'annan eh, wato abubuwan in ya so ko daga baya ne sai mu dawo mu magana akan custom page din sai kuma a nan akwai facebook under sorry tsarin kuma da baya so akwai eh, facebook shi facebook din eh, wato kamar zai baka dama da zaka shigar da sunan website sunan shafin ka ne na facebook wanda to sorry zai baka damar da zaka shigar da sunan sunan shafin ka na facebook wanda in ka shigar wanda mutum yana zuwa yana taba kan shi wannan facebook din zai kai shi direct to facebook na wayansa sai kuma ga wanda suka yi da play store za su zo nan su taba play store sai su start detail din su so za mu dai mu yi bayani insha Allah daga nan uh, zuwa karshen satin nan insha Allah za mu gama duk complete da bayani akan wayannan abubuwa uh, yanzu bari mu je kai tsaye ga bayani akan shi wannan custom page din mu taba custom page din kamar yadda yake anan bari mu bari mu zoom din shi yanda za ku fahimci abin so sai mu taba plus din nan wannan alama na plus wanda mun taba plus din shine zai kawo mu nan wajen so daga nan uh, daga nan in kun lura ga setting a nan ga teams ga image ga tolba ga details so daga nan mun taba setting yanzu muna kan setting kenan ba so daga nan wajen akwai name akwai subtitle akwai description sai kuma wasu abubuwa kasa ƙasa wanda aka da damuwa a kansu so a nan wajen custom page din shine zaka shigar da suna sunan kamar labarin da zai zama ko kuma abin da zai zama wurin nuna sumfurin shi a nan misali a nan wajen akwai mun ga akwai episode 1 akwai episode 2 akwai episode 3 so daga nan wajen episode 1 nan shine za mu rubuta shi a nan a nan wajen misali za mu iya sa labari na ɗaya ko mu sa episode 1 din duk yanda muka yi dai yanzu bari mu sa labari na ɗaya labari na ɗaya sai mu sa 1 so bayan mun gama sawa Ah, yanzu abin da dami shine za mu zo mu nan detail din nan duk wa'annan ba ruwanmu da su wa'annan su team su email din nan duk mu sharar da su sai mu zo wannan detail din sai mu taba shi wanda mun taba detail shine zai ba mu damar da za mu shigar da rubutun da muke so wato eh, rubutu men eh, na cikin shi kamar dai misali nan a nan an ce episode 1 wanda mun taba episode 1 shine zai kawo mu nan wajen so a nan inda za mu yi wani rubutun a cikin shi andromo din shine eh, za mu zo nan mu taba dital mun taba shine zai kawo mu nan wajen sun ya kawo mu nan wajen a nan inda suka ba mu daman nan nan wajen inda yake dan motsin nan a nan ne to za mu yi dukkan wani rubutu wanda zai bayyana a zai zama ya bayyana kamar a nan wajen a cikin irin nan gun kenan so wajen yin wannan rubutun tun da dai eh, misali zai ta iya yiwuwa ka already kana da rubutun ka a ƙasa ka gama rubuta shi so in ka zo nan wajen kawai abin da za ka yi shine za ka zo ka taɓa wannan biyu din nan wanda in ka taɓa biyu zai kawo ka nan wajen daga nan wajen akwai source code sai ka taɓa source code wanda in ka taɓa source code shine zai kawo ka a nan wajen daga nan za ka ga ga wasu rubuce-rubuce Eh, wani zaka kamar ba su da ma'ana so sai ka zo daga nan sai ka dawo da abin rubutun ka dawo tsakiyar nan kamar yadda yake sai daga nan wajen sai ka zo ka taɓa wannan alama wannan abun ka tattaɓa shi ya baka space sosai so daga nan wajen sai ka zo ka sa ɗan yatsan ka danne wato alama za ka yi na rubutun da ka kwafo eh, wannan ka taɓa shi ne zai baka damar da za ka yi na rubutu yanzu wani mu taɓa paste so daga nan ga shi mun yi fes na shi wannan rubutun da muka kafo a cikin wancan application din so daga nan sai mu zo mu taba save wanda in ka taba save ne zai dawo da kai nan wajen so a nan wajen abin da ya kamata mu fahimta shi ne shi wannan rubutun da muka fes din ko kadan babu space a cikin sa dan haka mu ne za mu zo mu yi ƙara yin space a ciki yanzu daga nan wajen duniyar duniyar mutuwa sai mu zo mu taba mu kawo assessment point farko na sai mu zo mu taba inta a nan kamar yadda nake taba wanda shine ba mu damar da muka yi space na daya sai mu zo daga nan in muna so mu kada yin space a nan misali tun daga full stop sai mu zo mu taba wannan tap tap shi ma mun yi space sai mu zo daga nan shi ma sai mu taba tap tap haka shi ma wanda shine yake nuna mun yi space so daga nan ma za mu iya zuwa haka sai mu taba tap tap shine shi ma ya ba mu damar da muka yi space so ta haka za mu dinga yin spacing na shi rubutun namu wanda eh, za mu ga ya yi spacing kamar yadda yake anan nan ka gani akwai space so nan ma akwai space nan ma akwai space nan ma akwai space to ta haka ne dai za mu zo mu samu damar da mu sa space a ciki bayan mun ga mu sa space da dukkan wasu abubuwa so daga nan sai mu zo mu daga saman nan akwai safe change sai mu taba safe change eh, wannan eh, idan ya zama cewa mun yi abubuwa da yawa ba ma taba saving to duk lokacin da aka samu matsalar network eh, ya zama cewa network ya dauke ko na abu makamanta ko ka dafa datar ka to kana dawowa zaka ga gaba daya duk ayyukan da kai sun riga da sun rushe dole ka sako daga farko saboda haka duk akwai bukatan kana gama yin aiki ko kuma kana yin wani abu ka zo ka taba safe change domin kada zama ciwon kayi aikin banza so ina ga za mu tsaya a nan wajen eh, in allah kai mu gobe sai mu kada yin wani wato bayanin ah, kamar za mu zo mu yi bayani akan design wato yadda za ka yi design da wasu abubuwa in ya so a haka dai insha Allah cikin wannan satin da za mu yi kokari mu takaita abun tunda dai dama mun yi shi a baya kawai dan ci gaba ne ko kuma wani update aka samu a cikin abun so za mu zo mu kara dan yi briefly ko kuma mu dan takaita bayani akan yadda kowa zai fahimta in dai har ka ga wayancan bidiyon namu na baya to insha Allah wannan bare ma baka wahala wajen gabatar da shi aikin ba za ka ga kamar ci gaba aka samu so anan za mu dakata a kasance da arewa teach a kowane lokaci a taba alama. kuma subscribe idan akwai abin da ba a fahimta ba a je shafin mu na facebook mai suna arewa tech a yi mana tambaya insha Allah za mu amsa daidai gwargwadon iyawar mu sai mu haɗa on tutel sai an jima mu